Sashen Hausa na Sido Kalangu Amma Adane yake gabata muku da labaran da farko ga muhimman kanin nasu. Kwarnatan kungiyar M Sosande da aka kama a ranar jiya an tura shi gidan kasan kwalo a yau da safe kungiyarsa ta yi Allah wadai da tsare shi din a cikin wata sanarwa. a kasar burkina faso a cikin wani sako zuwa ga hukumomin faransa ta bukaci ficiyar sojojin faransa daga kasar ta akwai mu da fashin bakin sidik abba wani dan jarida a cikin shirinmu na musamman kuma za mu je da ku a wuta cibiyar tattara yara domin karatu a yankin tilabiri. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki gasar kwallon kafa ta cin kofin kasashen Afirka shana Algeria shekara ta 2023 na ci gaba kungiyar Nijar Mena Aprim za ta yin wasanta na biyu a yau 24 ga watan Janairu bakin karfe 8 na dare bisa agogon Yamai tare da Lelion Indomitable na Kamaru a wasanta na farko a ranar 20 ga watan Janairu 'yan wasan Dula Haruna sun yi kunan doki banza da banza tare da Diablo rouge na congo dole mena aprim ta ci kamaru rindar tana son ta ci gaba da gasar. Ƙungiyar M. Sosande bayan kama da tura ƙiyar shugabanta a gidan kason kwalo a ranar jiya ta fitar da wata sanarwa a yau da safe inda ƙungiyar ta bayyana shakku kan wannan hukunci. Sanusi Muhammad Nuri, mamba na ƙungiyar M. Sosande a cikin rahoton Abdulmumini Nyalli. Duka da rashin nasara ta farko a kan tuhumar da gwamnatin Nijar take yi wa shugaban kungiyar masu fafatuka da gwagwarmaya na M. Sosonde. Bayan wannan gwamnati bata ja baya ba ta na tsare shugaban kungiyar gwagwarmaya na M. Sosonde. Bayan dalilai masu matukar hujjoji da karfi na kungiyar gwagwarmaya na M. Sosonde da kuma gwagwarmayar da muke yi da aniyar iyayen waɗanda abin ya shafa a al'amarin da ya faru a tamu na su shaida gaskiyar abin da ya faru wanda babu shakka ba wanda ya isa ya canza mana ra'ayi akan gwagwarmayar da muke yi na taimakawa ba gudu ba sha da baya na fayyace gaskiyar bisa abin da ya faru a tamu. Hukumomin Burkina Faso sun yi na amda ficewar sojojin Faransa daga Wagadugu. Shugaban Faransa ya sanar da hakan a ranar Lahadi inda kuma yake jiran haske daga bangaren burkina faso a cewar sidik abba dan jarida mai fashin baki kan batutuwan tsaro da siyasa a yankin sahel yanzu komi ya fito burkina faso na allah wadda da wannan yarjejeniya ya rage ga kasar faransa na bukatar wani karin lokaci na wata guda inda bai isa ba a cikin rahoton tanar fude ahmed bukatar rundunar sojojin faransa su bar kasar burkina faso ana iya danganta shi da rashin cimma muradi yarjejeniyar da ke hujjanta kasancewar dakarun faransa a burkina da aka rattaba hannu a kanta watan desamba 2018 ta zayyana karara yadda za a nuna kin amincewa da ita burkina faso ta nuna rashin amincewarta ta hanyar wata wasiƙa a yayin da shugaban kasar faransa ya yi bayani wasu 'yan kasar faransa ba su da masaniyar toyon yanzu da kakakin gwamnatin burkina ya ba da bayani to ba wani bayanin da za a yi a kai abin da za a iya yi shine neman tattaunawa kan jadawalin barin kasar saboda askarawa hudu ne na faransa da kayan aikin su ina ganin wa'adin na wata guda watakil ba zai isa ba faransa na iya neman a kara mata wa'adi don ko nuna rashin amincewa ce ta yarjejeniyar hulɗa ayyukan soja sauran hulɗoɗin za a ci gaba da yin su. Matsalar jin da illolin sauyin yanayi suna tsakiyar tattaunawar babban taron koli kan yankin tafkin Chadi karo na uku da ke gudana a Yamai a wannan mako. A Nijera an ɗauki dukkan matakai domin kula da batun jinƙai cikin yankin Difa, in ji ministan ayyukan jinƙai da kula da bala'u lawan magaji a cikin rahoton Muktar Hamadu. Jin kai yankin tafkin Chadi ya kyautatu sosai. Abin da ya saura shine al'ummomin a girka musu hanyoyin da za su wainiyar kansu da kansu, taimaka musu ta hanyar kimiyya da kuɗaɗen da za a zubawa. Ƙasar Jamus har ma ta zuba fiye da miliyan ɗari na kuɗin euro 2023. Tarayyar Turai ta ba da sanarwar zubin asusu na miliyar ɗaya da miliyan ɗari na euro zuwa ga ƙasashen nan hudu shekara 2023. Abokan hulɗa dama na magana kan hanyar zuwa zuba jari kan tallafin kimiyya ne zuba kuɗi ne domin taimakawa al'ummomin don su tunkari sauyin yanayin da sun shimfiɗar wannan tafkin da ya rasa kaso tasa'in cikin ɗari na ruwan da ke kwance cikinsa ana nan ana ɗaukar matakai don a samu a riƙe wannan ruwan muna fatan ganin tafkin cadi ya komo daidaitonsa na ainihi don matasan nan da boko haram ke amfani da su su tsaya gida su samu ayyukan kamun kihi na noma kowane ne ya samu mafitar kansa Rukuni na biyu na cibiyar koyon ɗinki ta Amhadiya da ke Dogon Dutse an gabatar da shi ga hukumomin wurin a ranar Lahadi da ta gabata. Bayan watanni hudu na horo kan ɗinki, 'yan mata goma sha uku ne suka samu diploma da kuma kayan ɗinki. Ministar ma'adinai Madan Usain Hadizatu shugabar karamawa ta cibiyar a cikin rahoton Aliyu Bawa. Menene ya sa na hiba ba da ƙarfi a ɓangaren mata watakila ko don ina mace ne ko kuma don tun ina kankanuwa ta tun ajin firamare ban yi sanyi a gwiwa ba na dage don kwato hakina. ni haifaffar dogon dutse ce na ɗau alwashin taimaka ma mata yan uwana don ko kwanan gobe idan an ce mata su hutu kada a bar su a baya ko da ba su ilimin boko ba a gan su cikin sana'o'insu su ɗauki nauyin kansu da kansu kuma su kawo tasu gudummawa wajen ci gaban ƙasa mun soma da 'yan kaɗan gurin mu mu mamaye gundumar gabaki ɗaya cewa da dogon kirya matankari sukuku kutan keshe dan katsari da da'irar dogon dutse ta nan ne aka samo wannan dubarar ta tsarin dogon dutse haske wannan hasken muna son a yi shi da mata Sai kuma 'yan mata a makarantun Cirozere na uwayensu suna amfani da su domin gudanar da ƙananan kasuwanci a cewar shugabannin makarantu wata matsala da ke kawo tasiri ga karatun waɗannan 'yan mata dalilin kiran wani daraktan makaranta da kuma yake kira da a kewaye musu makarantu domin kare waɗannan yara Isaka Kwaina daraktan makarantar Kanna eh, a cikin rahoton Ahmed Felan. Dangance da karatun 'yan mata a cikin gidaje suna yin 'yan ƙanana sana'o'i musamman ƙanana aikace-aikace na gida yana hana su zuwa makaranta. A duka lokacin da muka ci karo da su suna ba mu amsa cewa suna waɗansu 'yan aikace-aikace na gida. da ke hana su zuwa. Mun yi taron wayar da kawuna ga waɗannan iyaye domin a kawo ƙarshen wannan matsala. Sannan a cikin makaranta akwai abin da ake kira rashin tsaro na makaranta wanda ya shafi rashin katange harabar makaranta da sace-sacen kayan makaranta da fari da tamuwa da fatara da ta mamaye yara. Ga motoci suna shawagi a harabar makaranta da dabbobi yana tayar da hankali koyon karatu ga yara. Muna son gwamnati ta yi hubasa domin katange wannan makaranta. Wa'adin mambobin hukumar sadarwa ta sai zai kare a cikin watan Maris mai zuwa wace hanya ce ake bi domin aje takara. Karin hasken shugaban ɗakin 'yan jarida na Mizondo la Press, Ibrahim Haruna a cikin rahoton Alamin Washar. shirye shirye yana farawa ne tare da girka kwamitin mai kula da zaben sannan akwai waɗansu ƙudurori na minista biyu da suke sanar da 'yan takara da kuma ma'aikatan kafafen yada labarai da ba da dama ga waɗansu su ajiye takardun takararsu bayan 'yan takara su ajiye takardunsu wanda kwamitin shine yake tsaye da waɗanda suka dace su yi takarar a wannan zaben waɗanda aka zaɓa za su kasance mambobi na hukumar sadarwa CSA ya kumshi mambobi goma sha biyar ne cikinsu akwai wakilin shugaban kasa wakilin firaminista wakilin shugaban majalisar dokoki sannan sauran mambobi suna wakiltar kafafen yada labarai ne na gwamnati da masu zaman kansu da kuma mawaka da sauran sassa da suka shafi fannin sadarwa. Tun lokacin da hukumomin Najeriya suka ɗauki matakin canza wasu takardun kuɗinsu yawancin 'yan Nijar na biranen da ke kan iyaka suna cin karo da manyan matsaloli misalin difa inda 'yan kasuwa ba san yadda za su su canza tsofaffin takardun kuɗinsu ba mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Ni ya amsa wani kuma bai amsa in ka je da naira ka bakara da kudin ka zaka sai abin da zaka saya babu ba ba amsa naira. Naira kam gaskiya yanzu in ka dauke ta ma akwai matsala tunda in ka dauka kai wani ba zai amsa ba har yanzu tsohon naira ne ana kuma mutane suna shafa su a basa bai amsuwa ka gani zaka rasa ma abin da zaka sabi. Wallahi harkan kam dai babu dadi kawai dai a tausa ma talaka tunda talaka shine zai asara ba manyan mutane su ba ruwan su amma talaka shine zai je a jikin sa. Gaskiya yanayi da naira da babu sabo kuma ga tsohuwan ba a karba kuma ga ba sai fa gaskiya mun shiga cikin halin da ba a yi tsammani ba. Gashi a yau mutum ya tashi da saya hutu daga gida gida zuwa wajen aiki ma in ka bada kuɗi naira ɗari a ce ɗari biyu ka bada ce ba a amsa mai nafe yana kuka talaka yana kuka ma sayar da sayarwa suna kuka gwanda a ƙara mana lokaci a bisa wannan abun kenan in kasuwa manya su yi magana bisa wannan abun a saki kuɗi ɗaya daga ciki a fara aiki in tsohon ne za a yi a ƙara mana lokaci. to rahoton rahotonmu na musamman fiye da makarantu 800 ne aka rufe a yankin tilaberi dalilin matsalar tsaro domin baiwa yaran waɗannan mutane da suka ƙaura damar ci gaba da karatunsu gwamnati tare da tallafin abokan hulɗa ta kafa kimanin cibiyoyin tattara yara guda 20 misalin karma hukumar walam inda cibiyoyi uku ne aka kafa da ke karɓar yara 1,700 daga cikinsu 'yan mata 820 adama dawaki ta haɗa mana wannan wannan rahoto. Muna a makarantar Madina N ɗaya daga cibiyoyin nan uku na tattara ɗalibai na walam bana kimanin ɗalibi hamsin ta karɓa ya mata ya zarce rabin jimillar adadin. Abdul Aziz Dauda ɗalibi ɗan shekara goma sha uku ya nuna gamsuwarsa da komowa makaranta. Na kuma makaranta ina cin daɗi idan ina ƙauye furace nake sha nan kuma ana ɗora muna abinci. Madina eh, wannan cibiyar tattarar na da ma'aikatan da suka dace domin tafiyar da aiki a cewar Lawali Muhammadu, daraktan cibiyar. Muna da malamai goma sha hudu, sha biyu mata, ajujuwa shida na gini, bakwai na zanaku, babu laifi. Yaran suna samun ilimi mai inganci. Makaranta ce kullum ake baiwa yara abinci a wannan cibiyar. Mahukuntan ƙasar Nijar sun tanada ginin wajen cibiyoyi 20 makamanta doka a cikin jihar Talabiri sai dai a yanzu haka bakwai ne ke aiki biyu a Abala biyu a Ayeru uku a Walam a tayar Sabra shugaban sashen ilmantarwa a cikin yanayin gaugawa a harabar ministan ilmantarwa ta ƙasa. Cikin cibiyoyi 21 muna da cibiyoyi uku a Walam da suke aiki a hali yanzu ko akwai malamai wajen 40 ajujuwa 37 goma sha biyar na gini sauran kuma na wucin gadi gadi malamai an ba su horo kan yare da suka baro wuraren zaman su domin kwantar musu da hankali akan zamantakewar magajin garin wallam abdulkarimu musa ya bayyana cewar kwamin ɗin kai tsaye ta yunkura ta hanyar baiwa mutanen da suka yi gushi su da yaransu sansanin da za su zamna tare da matsalolin tsaro a karamar hukumar bani bangu da tondi qnd jama'a sun baro mazauninsu garuruwa goma sha takwas ne mata ne da yara yara sun bar makaranta ya kamata a mayar da su a makaranta don haka ne aka bude wannan cibiyar da'irar birnin walam sun ba da fili an samar da makaranta biyu madina m madina d da wata makaranta ta uku da muka yi tantancewa mun samu yara fiye da dubu biyu da suka bar makaranta adama badge wata uwar yara hudu yar asalin garin ingada da ta gudo rashin kwanciyar hankali hankali ta nemi mafuka a walam ta yi amfani da wannan damar domin sake rubuta yaranta a makaranta. 'Yan bindiga ne suka koro mu muka gudo muka yi ta kanmu muna neman agaji mu da yaran mu Can ba su karatu da muka zo nan na saka su makaranta namiji uku da mace ɗaya karatun nasu ba laifi. Cikin karkarun Tilaberi inda aka rufe makarantu a dalilin rashin kwanciyar hankali girkin wa'annan cibiyoyin tattara ɗalibai wata mafita ce domin yaran da suka suka yi gushi daga mazamninsu na ainihi su samu ci gaba da ɗaukar karatunsu. To yana gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu. Yanzu bari haɗa ku da Aminata Abubakar da za ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Asha saurare lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.